dama abinda muke tsammani kenan najeriya za ta samu ta fita a cikin takunkumi da take ciki na tattalin arziki a cikin kankanin lokaci na farko dai abubuwa da dama ne suka faru na ɗaya harkokin noma da aka dukufa a kansa ya sa yawancin 'yan najeriya sun samu aikin yi so an samu ci gaba a gross domestic uh, product wanda shine indices da ake samu wanda yake nuna bunƙasar tattalin arziki na ƙasa. Wato mizani ke. Kuma sabili da an samu bunƙasa na foreign reserve tattalin arziki da ake samu na rarar arziki da ake ajiyewa a ƙasar waje sabili da kota kwana. to wannan ya bunƙasa fiye da yadda mutane suke tsammani saboda haka duk duniya ta yadda kan cewa najeriya a tattalin arzikinta yana bunƙasa fiye da kowace irin ƙasa mai tasowa a yanzu to bayan man fetur da aka san najeriya ta dogara da shi alƙalman sun nuna cewa an samu haɓaka sosai ta kayayyakin da najeriya take sayarwa waɗanda ba su safi man fetur ba ya kake kallon wannan ci gaba sai to a dama idan aka toshe wata kafa sai ka ga wata ta buɗe kwanan baya 'yan najeriya sun yi ta kuka akan cewa an rufe boda an hana importation an hana kayayyakin kasar waje zo saboda abubuwa ne waɗanda dama suke karya tattalin arzikin ƙasa amma da zarar aka ce an toshe cewa duk abin da ba dole bane a shigo da shi daga ƙasar waje to 'yan ƙasa kuma dole su tashi su tsaya don su kera ko kuma su yi producing waɗannan abubuwan da ake bukata ɗin wayanin products so kaga mutanen ƙasa sun samu abin yi ita ƙasar ta samu bunkasar tattalin arziki kamfanoninta sun tashi a tsaye suna suna kera abubuwa kuma suna uh, manufacturing duka abubuwan da mutane suke bukata a cikin ƙasa ba lallai sai an kawo su ba saboda haka an raja'a kamfanoni sun fara aiki an samu ci gaba a hidimar wuta kuma an samu ragowa a ainihin ma budget da ake kashewa a najeriya ɗin kanta kaga wannan ma ya sa both domestic and foreign reserve sun tashi so shi yasa wannan report nasu ya fito a yanzu ya nuna cewa eh, a hakika Najeriya har ta fita a cikin recession ɗin da ta shiga na tattalin arziki. To ga talakan Najeriya shi zai ce idan an samu irin wannan yanayi ko kuma canji ko ci gaba ya kamata shi ma ya ji a jikinsa. To amma ina fata Bashir ka ji cewa jiya ne ko shekaran jiya ne NNPC ta ba da sanarwar cewa an rage kuɗin mai daga naira ɗari da arba'in da biyar zuwa naira ɗari da arba'in da biyu. Muna fata zuwa gaba wato gwamnatin za ta duba irin waɗannan abubuwan ta sake saukewa irin wa'annan price ɗin irin wa'annan farashin saboda ɗan ƙasa zai gane cewa to lalle lalle an samu ci gaba a ƙasarsa. Alhaji Kabiru mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. To na gode Alhaji